yadda za ka lura da kanka shine ka ɗauki zafin jikinka ko yanayin jikinka safe da yamma in kana da zazzaɓi ko kuma kana da ciwon kai tsamin jiki ko tsamin jijiyoyi kana amai zawo kuma jini na fitowa da jikinka ko ina to ka yi sauri ka kira likita kuma kada ka shiga mutane sai likita ya ji ya yadda kira likita kafin ka je wurinsa ko kuma ka je asibiti domin a shirya kuma ba kuma ka ba za kama dole a shirya kafin ka zo to in akwai wani tambaya a kira lamba ɗaya takwas sifiri sifiri biyu uku biyu hudu shida uku shida ko a je dandalin duniyar gizo a cdc.gov/ebola